an shiga wata na hudu tun harin ta shigo da motoci ta kan iyakokin kasar Najeriya da komawa kacokan hanyar teku. Hukumar hana fasa kwabri da ke kula da wannan doka ta ce ba wai kawai raya tashoshin tekun Najeriya ta hanyar hana kubucewar kuɗi zuwa kwatoni ne ribar ba. Matakin ya taimaka wajen dakile shigo da makamai. Shugaban hukumar ta Kwastam Hamid Ali ya ce akan cusa makamai a motocin da ake shigo da su ta kan iyakokin kasa kuma kazalika ba ma lalle ne ake shigo da motocin ta sayayyar hanya ba da haka matakin ya dakile su moga. Hukumar dai bata faɗi riba ko yawan kuɗin da wannan mataki ya jawo Najeriya ba, amma ta ci gaba ne da kare matakin da nuna duk dabarar jami'ai sai an samu masu yunkurin keta kan iyakokin na Najeriya da ke da karancin tsaro. Aminu Abubakar Dan Galadima mataimakin shugaban hukumar custom din ne. Mu abin da muke yi ofisoshi da yawan da suke muna yi abin da gwamnati ke son a yi. Ba za yiwa mu wuce bisa ga abin da ba gwamnati ta tsara ba. In ka ce ya ake yi har a ce mota ta shigo. Ba ha ganin mutum gida yake da shi ya yi katanga ya sa makulli ya kulle kuma barawo in yana son ya shiga sai ya tsallaka ya shigo gidan kuma ya yi sata bukata ya fita wannan ba wani abu da aka kira a cewa ya sakaci ba gwargwado ma'aikatan mu suna kokarin su kuma kowa sai da wannan boda take ta Najeriya tsawon da take da shi da yawan mutanen mu kuma kusan kullum ana kame kame ba a iya cewa cewa ya sakaci ne aka yi amma za mu ci gaba da kokarin mu gwargwado insha Allah na cewa ba a bari suka yi ba kuma wanda aka kama ana hukunta shi masanin tattalin arziki Yushewu Aliyu ya sha nana ta cewa koda ana samun kuɗin shiga masu yawa bakin teku dakile hanyar kasa ka iya yi wa wani sashe illa akwai tattalin arzikin ruwa akwai tattalin arzikin sama akwai tattalin arzikin ƙasa saboda tattalin arzikin da ya ginu kusan shekaru hamsin ana haka to matakai ne ake ɗauka saboda mutanen wurin akwai wanda ba zai taɓa iya zuwa bakin ruwa bai wannan sana'a kuma ita ya iya tattalin arzikin ne aka sake ɗaure shi yanzu idan ka dogara da daga ruwa komi za a kawo shi to idan aka samu matsala a waɗannan yankin kawai fa wanda ba dole ba ne kilomita dubu ɗaya da ɗari biyar ka ɗauko abu ka zo lafiya saboda mun ga yanda tumatir da ake nomawa a yankin maiduguri da kifin da ake cirowa a baga da aka samu matsala a yankin duk sai da aka yi kamfan shi saboda haka dole ne kasa kullum ta rinka tafiya da tsari da option a da option b da option c amma gwamnati ta sa matakanta da jami'anta ai ba bodan da ba dan custom kasashen da ke amfana idan motan ta tsada na Legas tana da arha kasuwancin Legas zai kace na bodan da kansa shi ma jami'in kungiyar kwadago ULC Nasiru Kabir ya ce kungiyar su ta dauki matakin na custom da cewa tsaurin rayuwa ya haifar ba maganan ayyuka na kuntata 'yan Najeriya ba da kawo hanyoyi na ƙara zafafawa talauci yadda mutane suke cikin nan ya daɗa ƙara su a ciki. komai sai a ce maka a rufe boda babu shi babu kuma yadda za a wada ai sai ku bari kayan da suke gidan a wadatar da su tukunna man fetur custom kan sama a najeriya mafi yawan kuɗin shiga da kuma hukumar a yanzu ke tutiyar tara mafi yawan kuɗi a tarihi nasura da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya